Assalamu alaikum aminanmu na maɗa fada ku da waraka mu da sake kasance tare da ku a daidai wannan lokaci don gabatar muku da wannan shirin namu mai farin jini wato mu na haɗu a fada da su kalon ke gabatar muku wani ƙarshen mako a yau fadar mu dai ta yi tattaki ne daga birnin Yammai zowa a nan jihar Doso precisaman cikin departama Ingaya kuma muna nan ne mun tattara 'yan wasa wato 'yan kokowa da masu shugabancin su masu kauna abin da suke yi tsohon 'yan kokowa da hamma masu komantar idan an ce wannan garin fahad da hali bakwai muna da shi wanda shi ne ke komantar in wato kenan zai bi bayan marganyi kenan insha Allahu lalu traditional da an ce sport ne da gaskiya mutane na kaunar shi a nan kasar Nijar kun babu wani yago ko babba kowa yana son hakan pratique sportif ce da gaskiya ta ana yin ta ne tun ba yau ba tun kakannin mu ake shirya ta wato bayan an kare ɗiba hatsi kenan an ɗebe abinci ko ko saboda eh, a ji daɗin zowar ruwa kenan an 2023 le a organisé sa 44e édition du sabre national et chaque année, le département de Gaïa fournit euh, les régions du pays en lutteurs pour les représenter. La finale de l'année passée, le 31 décembre 2023, a opposé euh, Mati Souley de Maradi et Kadiri Abdoudi Isaka Isaka de Dosso. Rappelons que Isaka Isaka, il a gagné plusieurs fois le sabre national. Ce lutteur inspire la jeunesse de Gaïa qui veulent suivre ses traces et nous les avons rassemblés ici. À cet effet, nous nous sommes intéressés à cette thématique les jeunes et la lutte à Gaïa, quel intérêt Pour en parler ce soir, nous recevons M. Alagissa, il est président de la Ligue communale euh, de la lutte traditionnelle. Nous avons également Lawali Nalamsou il est ancien lutteur. Euh, juste à côté de lui, nous avons également Aboubakar Sanam, il est un fan de la lutte. À côté de lui, il y a Anas Amadou, un jeune lutteur en devenir. Et juste à côté, pour finir, nous avons Abdelmajid Oumarou, il, est, il était euh, champion de l'AES, championnat qui a été organisé tout récemment. Je suis Samira Roy mafi pour la présentation à la technique, c'est Abdulkader Chambiano. Vous connaissez la fada kamar da aka saba ne muna interne da music chronique da ita rubrique Rose In et tout ceci en 35 minutes top c'est parti. To abokan matasa masu sauraron ma daidai wannan lokaci fadar tamu ta da zango ne a nan cikin MGC in garin gayya kuma muna tare da 'yan kokowa ne a daidai inda suke kokowar. lokaci zuwa lokaci kuma za mu tattauna ne akan sha'awar su da wani amfani da suke samu a cikin kokowa madalla da la première partie de notre fada nous parlons des cadres de formation qu'offre la ville de Gaya euh, pour l'avenir de la lutte jama'a assalamu alaikum to zan fara da ku euh, malam eh, eh, alhaji madalla shin ko akwai kadar hakan ga na formation da akwai a nan garin gaida yau in matashi yana son ya koyi kokowa ana tura shi ta ya koya. Assalamu alaikum. Lallai wannan ake a gwannatance babu shi amma 'yan koko da kansu kamar yanzu shi isa da kanshi yana da wurin da yana antarnama shi yaron ga anas amadu shi da kanshi garin ga yana da wuri wanda yana antarnaman yara kenan hakanan ne 'yan kokowan suke kowa akwai inda ya zana da zai hidda na antarnama kawai da marke ya yi yaran za su nemo shi daga wurin nan sai musu antarnama amma in an ce a barikanke gwamnati ba hidda wuri wanda aka ce mutum ka tashi ka kai yaronka a yi mishi antarnama ba. to madalla zan dawo eh, ta bangaren ku lawali dan lamsu eh, ku ancien luther ne muna son mu sani shin wani kokari kuke kawowa don ganin cewa kun taimaka matasa ko da da sani ne ga abin da ku kun ka sani da su ba su san da shi ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu lallai mu tsayen kokowa na muna kawo taimako iri-iri da duk abin da aka yi na anasuwa in babu ladabi da biyayya bashi da mun ga amfanin lalabi da biyayya domin har yanzu muna cikin cin amfanin lalabi da biyayya kuma da tare da mu yanzu kun lokaci suna bin mu yadda muka bin manyan mu kuma muna ƙara ba su ƙarin gwiwa duk yadda babba yake ka ba shi matsayi nan shi ko babba ya baka matsayinka to madalla malam sama ku dai fan in luti ne ɗazu eh, kun ce dai duk inda ake wasa ko kuna zuwa saboda kuna kishin jiha ko kuna kishin garinku na gaya ina so in sani tun yaushe ko kike sha'awar wannan abun lokacin da na fara zuwa kokowa kaha da kaha wurin da ake yin sintai tun 2004 ne don ana wurin da ake kokowa inda ina ne sai na yi wurin kokowa tun 2004 hala yanzu to ta yaya kuke taimakawa su wa'annan 'yan kokowa wallahi 'yan kokowa duk wanda muke aka da su duk abin da a mu muna sa ga hannu duk abin da suke yi duk mu muna taimakon su saboda su samu karhi su zai gaba wannan da yaro lawal dallansu in fara ɗauka yaro ma da nike muke zama da shi tare saboda in kama mai shi ya kama mun shi ne tun yana matasa da karhin shi tun yana da shekara 20 tun bai ka 20 ba ina ina Lagos ma a can Najeriya ina zama in kire shi ya zo ya kada mutum biya mai kudin mota in kada biya mai kudin mota ya zo gida in na ga wangari kamar maza da ya yi to a can Najeriya sai in kire shi ya zo ya kada mutum sannan ya koma gida kuma. <laughs> To ina iya sani kamar ku eh dan yasa kuke organize wannan wani abu ne kuke shirya ko yaya ne ku dauko mutum daga dan jin daɗi ne kawai ko ko dan gwadin garin ku akwai yan kokowa ne kuke doka su daga nan Niger ku kai su har Najeriya saboda dai su kada wani su dawo. To wallahi zan din dadi ne saboda kuma saboda ran da muke son kokowa. kuma muna so saboda su san da cewa mu ma muna da maza muna mazan mu suna iya ta ko ina su kada mutum su koma gida kuma a halin yanzu kamar irin wani abu da kuke yi ba kamar wani matsayi ne kuke ja kanku wani dan a ce gaskiya shi ne babban mutum ne ko ko wani a ji tsoron shi tunda yana da yana iya kira mutum ya kawo garin ga saboda aiko kowa saboda su su suna ne ko ko kuma kuna samun suna cikin wata hanya eh su su suna kuma ko mu ma muna samun suna a dalilin wannan saboda duk 'yan kokowa yanzu gaba da 'yan nizar ba wanda bai sani ba duk 'yan kokowa yanzu ma a takaice haka duk mai duka kokowa yanzu sun sani saboda duk abun da mutum ya zo duk abun da aka na ina iya ba mutum to madalla kafin dai mu ba su matasa wanda suka shiga cin kokowa nan yanzu mu ba su bakin magana zani gama da ku ne eh, malam lawal dan lamso yanzu yayi magana ku ya ce gashi gashi gudunmuwar da ya yi zaman kawowa kuma har yanzu yana dukkanin bakin kokarin shi ko ku kuna iya gaya mana a zamanin ku mi da mi kuka samu na alheri cikin wanga kokowa da har gobe ma an ka taso yanzu ko da cikin wasa aka ce a shiga fili za ku tashi ku shiga dan nuna jin daɗi gaskiya alherin na samu ban san kan shi ba alherin na farko na san mutane mutane sun sani na san alherin su na su komi su ɗaya kenan na biyu suna ya tahi inda ban ka kaina ba na uku ko da ke ban kokowa har yanzu ina ci anhwanin zaman mutuncin da muka yi na jama'a to yaya take da waɗanda kuka yi zaman kokowa da su na wasu jihohi yaya ma'amala ku take tare da su a halin yanzu to gaskiya ban ya kusa tashi da min koyaushe kamar yanzu mu ga juna da su mu kuma ganin juna kamar mu taba ganin juna saboda murnan da muka ma juna mu yi zaman alheri tsakanin mu madalla da Allah a bashi mikoro ina so in ji ta daga gare shi ka iya gabatar ma kanka wa masu sauraron mu su san da wa muke fira eh lalle kana assalamu alaikum jama'a mhm. kana magana da Ibrahim Manu Bangudo Halidu bakwai na garin Gaya to madalla ko kana iya hada wani dan rere haka da kai ba mu waki bane wani abu da zai nuna a san da gaskiya komentator in kai komantar kake yi na haraka eh wallahi lalle wannan gaskiya ne idan aka fara kokowa lalle mu ne gaba ka dauki kafa a aje ya sarre zai salwace wa a a kai ya tahi kai ina ina ya kiya ya kiya ya kiya wallahi kamo shi ya kubce ya kubce ya kubce to kakkai saba kakkai saba bilwa kakkai saba bilwa la ilaha allah ya kama kawa ya sake ya sake ya saba bilwa to kin shi jama'a kuyi kuwa tun da an yi kaye ai kaye alhamdulillah na gode eh. <laughs> To madalla masu sauraron mu yanzu za mu shiga cikin kashi na biyu na shirin nawa na maɗu a fada na maraicen yau Eh, kafin nan dai zamu bayan matan studio kalangu wuri domin su gabatar muna da rubrika rose in tasu ta yau. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. C'est samedi dans notre rubrique rose. On plonge dans l'univers des parfums faits ce qu'on appelle les humra. Préparez-vous à être transporté par des senteurs qui vous feront voyager jusqu'à l'est. Vous m'aurez dit en temps normal. Mais c'est plutôt honneur que nous allons nous rendre aujourd'hui. Pendant mon séjour à Agadez, Memouna El Hajrabe, une entrepreneur d'Agadez a bien accepté de m'accueillir. Elle est spécialisée dans la création de toutes sortes de senteurs fait maison. Allez, on tend l'oreille et on découvre ce qu'elle partage avec nous. sunana maimuna alhaji rabi ina zama na garin agadas masallacin sardauna gaskiya alhamdulillah ni dai gaskiya na kai shekara ashirin ina harkar turare shi humran nan ya ake yin shi mi da mi ya kamata a hada a ciki humra wanga kake samu farce kake samu farce akwai dolar akwai basma akwai wancan hafif ake ce mishi to ni dai gaskiya duk humrar da nake ta dolar ce dolar kuma babban turare ne duk mace wadda dai take sa turare da an kiran mata dolar ta san babban turare ne to shi shine nake yin shi gaskiya Kano nake samu shi Kano nake samu shi yan cadikin nan da wajen Maiduguri nan su suke kawo shi gyare nake sayan shi to in kika saye shi gyare zaki samu shi sai ki samu akwai wani turare da ake ce ma Rovdar to shi zaki samu in dai kina son turare dai mai daɗi rafdar zaki samu sai ki samu kamar litur guda shi wancan garin humra to ban san daidai yadda mutum yake son ta ba shine dai zaka samu kama in kaɗan zaka yi ka samu litur guda na rafdar ka samu kamar kulli shi kullin ana saida shi kamar ka biyu da rabi rabi na kana eksa kulli biyu in kuma kana da karamin hali kana eksa na ɗari biyar to in ka sami sai ka samu wanga a ba rai daɗi ka samu wani ana na ana ci mishi alhaji abdullahi akwai alhaji ibrahim akwai su dai kaloli kaloli wanda ake sani da za su sada shi eh duk sunayen ne akwai alhaji abdullahi akwai alhaji ibrahim akwai abarai daɗi mhm. duka ana sa su cikin humra in kana suka aika samu garin sandal sandal shi ma yana nan ana kullin shi ka dala ɗari sarifan dai da yanda ka iya zaka sa in na dala ɗari zaka sa in na jika zaka sawa kana iya kasa duk sai ka hada su wuri guda ka samu wani dan budanka ko wata kwalba babba duka ka gama su ka buga ka buga ka buga ka buga kuma ita humura ba a lokacin da kai ta ba a lokacin nan zaka shin dadin ta ba humura har wata guda take ka buga ta tana aje lokacin nan zaka fiddo ta kuma humura in kana in son samu ce in ka buga ta ka aje ta cikin roba ka nemi irin gwangwani wanda ake fidda turaruka wa da ake kawowa daga masar to su ya kamata ka zuba ciki ka aje saboda ita humura da ka aje ta ciki abu roba kamar kazini take yi wari take yi yanzu akan ga cadiyan duk kin da zaki gani ba ta aje humura cikin roba sai dai ta yi da ta cikin roba an ba ta aje ta cikin roba kuma haka turaren wuta ma ba aje cikin abu na roba sai da aje shi cikin abin kwalba ko abin gwangwani haka fatti cikin shi ake aje shi to ita kuma humar ana san in kika buga ta a lokacin nan ba lokacin nan zaki shafa ta ba mm. kuma ba a lokacin nan zaki da ta ba sai ki aje ta sai wani lokaci kamar in ana son ta daga ma ta samu ko sati biyu aje sai ki sati su ita ma kuma humar ana sa mata konsantire masu daɗi humar mm. ni wadda na iya dai a yanzu dai ta kai kashi uku ta kai akwai da ake samu ode kolan akwai da ake Voilà les filles, en espérant que vous avez tiré profit de toutes ces recettes que Maimouna El Hajrabi a bien voulu partager avec nous. Le fameux lait de Muni, ça vous dit quelque chose Eh bien, rejoignez-nous demain à la même heure pour la recette. Madala, c'était la rubrique rose du studio Kalangu de fatan shirin ya da kun doki la Fada s'est installée aujourd'hui à Gaïa et pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours dans cette émission, nous parlons de la lutte traditionnelle ici à Gaïa. Comment est-ce que les jeunes amènent leur intérêt, qu'est-ce qu'ils trouvent dedans et c'est maintenant que nous allons leur donner euh, la parole et cette fois-ci je m'en vais retrouver euh, Anas Amadou. Mala Anas. kai dai matashi ne kuma dan kokowa to madalla me yasa kake so ka zama ka zama shahararren dan kokowa dan ana kokowa dan a zama shahararre ne ina son kokowa ne kokowa yana burge ni na ga abokanai na suna yi ni ko nake zan shiga in yi kuma na shiga alhamdulillah Allah ya bani sa kamar yadda loli yake cikin kokowa na samu alheri da dama dan saboda na san mutane mutane sun san ina sani in kamar shampiyona inda kuke organize nan tsakanin ku ne ko ku hau wanda na zuwa ketare kaci alheri duka cikin su ko yanzu ma karan jiya aimin vocal mhm. an kento lagos don saboda zabar ma wanda suke lagos in babu ni can mhm. wurin kokowa ba su jin daɗi mhm, don ko ta halin kaka ne in ana cin mu kamar can akwai hausawa akwai zabarmawa bangare biyu ne in hausawa suna kada mu mawa ba su jin daɗi in zabarmawa na yi kaye hausawa ba su jin daɗi mhm. kenan sai karan an kira da an ce in taho mhm. ka gani kenan ba mu ce ga jin daɗi can kenan amma dai ku tamta masu sauraron mu da wannan kawai dan jin daɗi ne kuma dan gyara zamantakewa eh, ba dan kawai ana jin ciyo ba saboda bahaushe ya kada ba zabar me ko <laughs> a kaman akwai wasa tsakanin mu kaman ko cikin wasa mhm. in kuna wasa in ka cimma mutum ka kai mai eh, dariya Mm. eh in babu <laughs> adawa bai dadi saboda in an kada mutune na mm-hmm. wanda ya kada mutune na in yi min dariya mm-hmm. ina jin ciwo kaga ni ko ina so yi min mutune na goyon baya mm-hmm. ya samu ya kada wancan ni ko in samu in yi dariya mm, ka gane na gane To alhamdulillah zan dawo ta bangaren ku Alhaji Isa wato ku ne eh, president communal na League in Lutin wato eh, a nan garin Gaya ina so in sani shin ko akwai akai akai wasu yan taro na kokowa da kuke yi dan ba matasa kuzari tunda ba a ca sai an yi jiran babbar kokowa ko wani abu ga ko akwai wani da kike da kuke organize tsakanin su wannan ma ne ya ba yan kokowan karhi suka ce sun so ni hana shi gaban su duk shekara ina iya sa ku so biyu duk shekara kuma ma yara matasa ba manyan 'yan kokowa ba shekara goma sha biyar zuwa goma sha takwas so za a kawo ran da muka fara yin abin nan da shekara ya kewayo ya samu mutum mun samu mutum biyar cikin su wanda cikin yaran nan aka ɗauke su aka kai su wajen takobi saura talabiyar saura da su to duk shekara muna yi musu su to ko da waɗanda suka wuce ko yanzu ma yaran lallai ni yanzu bananga da muke wuke ban sa ba amma akwai waɗanda suka gani yadda nika yi su ma suna gayi in an to wajen takobi suna ke to a sa ma yara abin ga takobi takobi karami su yi kokuwa likicin ke organizan shi likice um, du eh, in mutum liki ka son shi mhm. sai lik ya yi organize in wani ka so sai ya zo wajen lik sai a yi musu organize sai a yi kokuwan to madalla zan dawo ta bangaren ku eh, malam abubakar ina son sani shi matasanan da ke tasowa tun dai su yayin su eh, me ake ca lamso dan lamso kuke nan ga tallafa musu ina so in sani yansu wannan matasa su kaka kuke nan ka musu gudunmawa mu duka tare muke ka san yaran nan kaman wannan anes da yake zama alhaji isa da kake gani duk iyakar su yana iya taimaka ma anes abun da Allah ya shi. Shin tarbiyyar ɗai ce ta da da su su ɗan lamso yanzu da su Abdulmajid tarbiyyar ɗai ce duje tun da generation ba guda bace eh. akwai bambanci ko ba bambanci? Kaman wajena. Mhm. Wajena akwai bambanci. Wani iri kenan? A bambancin da akwai saboda lokaci kamar wanda muka zama da dallonsu yaran nan ba haka muke zama da su saboda lawal dallonsu ya yi da ni na da si kamar kwatance da na ga mai duk inan da nike in dai na ga 'yan kokowa sun hadu ina iya kira dallansu kuma in ya zo yana kada mutu ya koma gida wannan babu saka sunan da ya yi ga hannuna wallahi ko kokuwan ta kuma bai yi saboda da duk inda da na ga mutum ya buwaye sai na ke dallansu ya kada shi ya koma gida kuma Allah zai bamu nasara to madalla zan dawo ta bangaren ka eh, Anas Amadu ina so in sani me yasa ne matasan dandi suke sha'awar kokowa dai kai ana gani a nan dai dandi ga ya mhm. kowa na son kokowa ko kai baci ne ka san dai zabar ma ba su yi ba su kokuwa amma da ka to dandi dole sai ka yi saboda za ka ga abokanan da kake tare da su suna yi kai ko wata haka ne za ka ce ka gwada to zan dawo ta bangaren ku alhaji isa ina so in sani yaya ne ita ligi'in take organizan wannan abubuwa duka fon fukafuk in ligi'in ne ta nan ga koko da can ne ake sai ana abadawa saboda ku samu ku tallafa ma matasa don ganin cewa sun yi kokowa ba sai sun yi jiran takobi ba wannan da aka yin shi duk wanda na son ya sa takobin nan ba kudin leki aka sawa ba shi mutumin za ka kawo ka zo ka ce kana son ka sa abin ga ka takobi amma takobin kai da kai wajen ka ga da ka tsara shi wata rana muna ganin ya da ka shi nan muna yi maka shi haka nan wata rana ko sai mu kawo gyaran huska kuma abin da za ka sa sai ka kawo shi ga hannunmu mun gani tabbatabba akwai shi sannan mu kira ku kuɗi kenan ko mana mm-hmm. waɗansu masu suka sawa mm-hmm. sai mu kira 'yan kokuwan muke to gashi an sa haka ga hannunmu premier yana da haka dualism yana da haka turazama yana da haka catrim yana da haka lokacin nan sai a fara kokowa ina son sani malam abuka kun taba ba da kuɗi ko kuka sa wani abu an cikin wasa an ju hakan ga saboda ku ga an shirya kokowa saboda ku kun saba yi irin shi nan gaya mm. a fara azin takobin ma na kofi ni ne na fara yin shi tun 2007 mm. 2007 na lokacin da na fara ba mu wanda ya taba fara yin wannan da na kasan kokowa shin ana ga sanin muku da shi kowa da kowa dalilin wannan ma mutanen da dama sun sani to madala in dai aka kazancen kokowa dai ya kamata a ce ba 'yan kokowa kaɗai ba kan mu manta da muna tare da malam halilu bakwai do kenan na garin gaya ina so in sani kai kuma albarkacin tunda sai in akwai yan kokowa za ka magana albarkacin su za ka samu wani abu shin ko ina yi sanin mi ka samu dalilin kokowa lalle dalilin kokowa anan dai dandi kasan mu ta gaya wallahi alhamdulillah don duk inda za a kokowa ƙauye ƙauyen ga an ka je waya da mu aka je waya kuma bakin gwargwado muna samun alheri kuma eh, alhaji isa kwansaye da haɗin su da tawagatai gaskiya suna bakin iyakar su bisa kamfanin wasan gargajiya na kokowa a nan dai kasan mu ta dande kuma alhamdulillah sai mu ce mun gode Allah Allah ya karisa matasan da ke tashi Allah ba su galaba su ci gaba kuma Allah kare mu da baki daya madalla ina sanin ya ne ma'amala ka take da su yan kokowa matasan nan ma'alma na ta da yan kokowa matasa wallahi sai abin da ya ci gaba mun san juna har waɗanda ba su sani ba sun sani waɗanda a ƙauye ma da birni kowane ya sani kuma ga hanya in mun ka haɗu gaisuwar mutunci da girma da arziki kaga wannan duka alhamdulillah mun gode ma Allah to madalla zan dawo ta bangaren kalol ɗan lamso kai tsohon ɗan kokowa ne wata ran an ce ko a zamne kana tsinka an ce abin da babba ya hango yaro ko ya taka dutse ba zai hango shi ba shin kai wata ran ana iya samu hakan ga ko kun ga wani abu da bai dace ba kuna musu kuna shawarta su su matasa da ka a yi haka a yi haka da ba su sauraron ku kuna fuskanta irin wannan matsalolin tare da matasan yanzu muna fuskanta wannan kamar washe wani irin matsaloli kenan to kin san kokuwa sirri ce ta kaman kasan ka kana ga abubuwa da yawa domin inda Allah ya kai ka kila yaron da ba gare ka bai kai can ba to kenan ka ga abin da ya taso da zuwa gaba bai jin daɗi kai ma da ba gare bai ka jin daɗi ya kamata ka tare tun da wuri kin gane ko na gane haka na muka yi musu kuma saura suna ji kuma suna ci amfani abin mhm. saura ko sai hankuri da muna cikin lokaci suna nan ga zamanin su ko eh, kin gane kenan <laughs> kenan na gane shi abdulmajid san da ya dawo an cazam champion ios bai yi wani dan doka kai doka kai ma manya ba Allah alhamdulillah domin tarbiyyar shi ma shi sa ma yanzu duk abin da za a yi sai da shi domin shi ga lissaye ga cikin tsarin kokowa shi yaro na gare mu domin kamar ga sai da yawo duk aka ce mai sai da yawo na to inda ba wajen wannan suna ya zo ba ba sa da shi amma saboda mu da muka yi bin shi sai ya sa duk abin da za mu yi ko wannan ba nan warin shi na ba ana sayar shi To madalla kafin mu ci gaba da fada namu har ma mu zo karshen ta tunda mun kusa karshe za mu je mu huta da wannan faifan ko za ku zaɓa muna wani faifai da za a saka cikin wannan fadar ta ranar asabar. A sa sagwalo ya kai kacap ake ba ƙwarar gwaggwaji bai saba ba ko an saba sai an daure ja mu je. To madalla malam mai inji in ka shirya sai ka samu na wannan sautin da aka ce. in dai mai gobe in tabaraka ya yarda, suka kuhancira aka maida ta. sadakarsa ɗan kaka yaro cika ubanka shika mama. kau, ɗanka ka ba hana maka kayi ba don Allah ka koma irin wanga. In dai kana haka ɗai kau, bana sai ka kashe mutum muka kuma. Allah dai haka za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗu a fada ina muku tuni muna magana ne bisa kan lejon ilaluta a gaya yake kenan mi suke son mu ciki kun mi yasa suke son eh, wannan kokowa a nan garin dandi troisième et dernière partie eh, de notre émission je vous rappelle que muna nan a cikin mg san garin gaya kun muna daidai inda yan wasan da kansu suke kokowa lokaci zuwa lokaci zan ci gaba da wannan hirar tamu Mallam ina so in sani, est-ce que kama eh, League tana da wasu fugoje da take nan ga shiryawa ma matasan garin gai saboda ganin cewa an ci gaba da wannan kokowa a nan gari wallahi mu kan niyyar mu kenan saboda banan gama inda mun samu sa'a ne da wurin ga za ku iske shi da sport yin kan shi za ku iske shi kuma a iske wurin ga an yi kulatu da shi wadda ga duka an gina su an yi su abin ga iskale iskale wanda mutane zama ba mu samu daga muka sona ba me muna cikin kokarin shi kuma in Allah yarda sai mun yi shi kuma yan kokuwan mu sai mun yi kokari da cewa nan ga dai sai mutum da kanka kokuwa ya maka dadi ka shiga ciki saboda abin da yan kokuwa suna ga insha eh. Allah amma da Allah da ya taimaka anas zan baka magana ina son sani shin ko akwai wani abu wani mesure da ma haka don ku samu ku ci gaba da kuke so federation ta muku ko ma in federation ba ta iyawa ta kai ku kanku gaba to taimakon da muke so federation ya yi muna dai a yi muna dakin miskile wurin ɗaukar ƙarya kenan eh, saldezim mhm. wannan muna da matsalan shi mhm. kaga can dosu akwai shi in kai ɗan litar ne duk lokacin da ka ga dama za ka shiga kai aiki ka hita to wannan muna so a yi muna shi nan kasar da nigaya mu samu irin wannan saboda in ka samu wannan in ka ta yau ka ta yi da wani shi ma gobe zai shiga a haka nan sai mutane su yi yawa wannan muna da matsalar wannan kuma da maganan gidan da alhaji ne ke hodi mhm. muna so a gyara muna gidan ga to alhaji isa muna sauraron ku eh, game da wani tambaya da kai ma ko kuwa mu nan sana'a ne bayan wannan kuma kokuwa makami ne in ka iya kokuwa ko wajen hoda yana tanye ka saboda ka duba in ka iya kokuwa kana ganin wanda zai gudu zai dauki kawanka daga dauka kawan nan kana ganin ya ta yi bai iya daga ta kenan a ina ka gani kokuwa tanye ka kuma ko ya ɗauki kawan ma ya so ya kada ka da iya kokuwan nan bai iya kada ka cikin hudan ma ka gani ko kenan kokuwa sana'a ne kuma makami ne ko wajen wani abu to dan lamsa kuna da ƙari da za ku yi suka abin president ya gayi ina sauraron ku gaskiya mu a garin ga namu na gaya mhm. kokuwa mhm. ko matan ba su bai baya ba a ta yaya kenan mata suke contribute harka yadda muka kokuwa maza mhm. aka su maka kokuwa domin lokacin mu kamar kokuwa ga kasan ga namu na gaya gaya al'ada ce mm-hmm. Mm-hmm. kokuwa mm-hmm. mata da maza duk ɗaya na cikin wanga lokaci da muka yi tuka tun wanga lokaci ba tun ga yannan mu haya kawo gare mu haya kawo suka kawo kan mu ya kama wargaɗiyan mu kokuwa al'ada ce gare mu kamar wasa ce da muka ɗauka muka saka rayuwar mu na cikin kasan garin ga. To zan dai ci gaba tare da ku ina so in sani shin ko akwai wasu wasu error hakan ga da kuka yi a baya da ku ba ku son yau matasan nan su yi shi saboda samu su ɗaukaka. Eh akwai shi to muna sauraron ku ran da akwai mhm. shi ya mi shi saboda kin san kokuwa duk yadda kake kokuwa inda baka samu da biyayya akwai matsala cikin sa domin mun ga mutane da tare su muke rashin ladabi da biyayyan su shi haramsu cin zuwa zuwa gaba kenan muna ta yanzu diyan mu da annan da kannan mu da annan Allah kai sa su yi rashin ladabi da biyayya su ci gaba da ladabi da biyayya shi na ba su komi kuma duk duniyan garin da suka ta yi shi na su ko kuma fa alhaji shin ko akwai wani abu da kuke so ku gayi ma matasa yan kokowa da ya kamata su kiyaye saboda yau in su suka kwafsa ku komi ba ku iya yi kenan su ne ya kamata su gyara abubuwan ga ku za ku samu bakin magana ko akwai wani sako da kuke son ku ba su eh, ina ina ba su kayan in kai ga wannan zan kenan da lauli ya kawo maka na matan nan uhuh. wajen mata da garin ga yana kamar shiya shiya ne to duk shiya da aka so a san wani mace ne a gaba ko kuwa za a sa su wanda ya kada kowa shine zarumi shi sai zai zama gabansu shugaban mata kenan ta anguwa eh ta anguwa mhm. kenan ko mata ma nan ba bar su baya ba Allah sarki eh duk wasan da za a yi shine gaba shine ba da yanzu an bari ba ba yin ta yanzu ko mun iya zama muna ce mun zazi kin zidan da ake zazi to shi shine mhm. to in mun zo wajen fanyin kokowa ko ni abin nika so in hada ma matasa mhm. shi zaman duniya yana so ladabi da biyayya in akwai ladabi da biyayya kana samun abin da baka yi tamani ba kuma na gaba gare ka ka girmama shi in akwai wani abu wanda kana so gare shi cikin girma da arziki ka tambaye shi yana iya baka kuma ko in abin da ka tambaye shi ma in bai da akwai wanda yana da wurin shi saboda yanzu kaman roƙon Allah in yaro ya tambaye ka kai kira wanda ya tambaye ka ka iya ko in baka iya ba ka san wanda ya iya shi sai ka ce to zo mu tai ka sha hannun mutanen nan to in ba ladabi ba ba ka samun wannan makalla kuma shi yaro in yana so son cikin aikin da ya tashi ya zama to ya zama gwani cikin shi duk kowa ya zama nashi kuma ya da kansa kasa babu girman kai in da ka yi girman kai to abun ya baci kuma aikin da kana ga yi ka kama shi da kyau ka kama shi da darasa kuma ka yi shi da kyau ni abin da nika son gare su kenan duk matasa ya zama to yana da ladabi da biyayya kuma sana'an da yana gai ya kama girman shi kuma ya kama shi da kyau da kyau duk ko ina an ka kira shi ya zama tana bisa aikin shi eh to madalla magana tana gare ku malam abubakar sama muna son mu sani ku dai ne ke ba wa'annan matasa gudunmuwa ku ke organizan abubuwa kai akai kuma suna suna son haka nan saboda ta wannan su ma suke ci kuma kuna jin daɗi wani sako gare ku ga matasa ta fannin wannan taimako da kuke basu sakon da muke da shi magana guda ne mu duka muke yi duk daga lawal dallan su Allah isa sarki president mutum bai da lalabi da biyayya abun bayi komai yana so hankuri saboda wurin da akwai matsala dan yan kokowa sauran ba su da hankuri ne kuma duniya duk zaman da kake da mutane sai da hankuri sai yasa duk abun da kake nema sai ka ga himfanin shi zo ga hannunka ni dai kira da nike yi musu matasa su yankuri da juna eh, abin da nika so da su kenan amma ina da wani kuka dan allah a zo a gyara muna aren dinmu saboda ba mu da aren babu wanda ya kai mu yan kokowa amma ba mu da aren muna fata da allah ku samu president da zai zo ya gyara muna hilinmu hilin kokowa to madalla mu eh. aiki mu dai mu kai kuka kun mu sa aji madalla za mu rufe da kai Haligu bakwai na biyu kenan na garin Gaya. kadiri dan abu da taka to muna son ka rufe muna yan kare kokowa ai rufiya ake ko eh. kuma kuna ba dan tsokaci to rufe muna wannan kokowa dan kokowa ce muka yi mun kare yanzu muna son a rufe muna wannan shiri tamadalla bismillahir rabbana harawa. kadiri dan abudu wuya gasa a mai da bance baya ba ka gudu ba ka ja da baya kadiri dan isa ka, isa ka. a kama ƙafa kai kaye in ka kama ƙafa kai kaye tutturin kirya sai masu turmi wutar daji mai ƙara bunu wa ga haye maka sai wawa sai bako sai wanda bai sani ba ga horma sarkin sarakuna kenan isaka isaka kadiri dan abudu a to madala da fatan ya jiya zamu ba malam sai domin ya zo ya gabatar mana da chronic in shi tashi ta yau Amis du Fada, bonsoir, tout en espérant que votre semaine a été excellente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'influence, que ce soit à travers les médias sociaux, la publicité, la musique ou même nos interactions quotidiennes. L'influence exerce un pouvoir considérable sur nos vies. L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou une chose affecte les opinions, les comportements et les choix d'une autre. Elle est partout, omniprésente, parfois insidieuse insidieuses, mais aussi porteuse de grandes opportunités. Prenons l'exemple des médias sociaux. Chaque jour, des milliards de personnes partagent des idées, des images et des opinions. Ces plateformes offrent un espace pour l'expression individuelle, mais elles sont également le terrain de jeu de l'influence. Les influenceurs numériques, avec leurs millions d'adeptes, peuvent façonner les tendances, préférences et même les valeurs de leur public. Dans le monde de la publicité, l'influence est le sens même de l'industrie. Les publicitaires utilisent des techniques sophistiquées pour susciter des émotions, créer des besoins et inciter à l'achat. Une simple image ou un jingle peut rester gravé dans notre mémoire pendant des années, nous incitant à choisir un produit plutôt qu'un autre. C'est avec ces exemples que nous prenons congé de vous, chers amis jeunes du FADA. On se retrouve demain, même heure, même canard pour la suite. Madalla Malam merci beaucoup. ranar Asabar. Aujourd'hui, on était en compagnie de Alaji Issa, il est le président communal de la Ligue de la lutte traditionnelle kusa Lawali Dan c'est un ancien lutteur. Nous avons également eu Aboubakar Sama, il est un fan de la lutte et jusqu'à présent, il apporte sa contribution pour la jeunesse. Nous avons également eu le jeune lutteur Anas Amadou. À côté de lui, il y avait eu le champion de lutte de l'AES abdul da umaru a bai mun tattauna ne bisa kan abin da suke samu cikin wannan kokowa yaya suke tafiyar da wannan kokowa kuma cikas inda suke samu da a karshe an faɗe shi kuma sun ce gaskiya suna buƙatar wannan filin nasu na kokowa a gyara musu shi tun daga yafa ita ce ke ba jahohi ma saura da dama kwarai take ba su 'yan wasa kenan ya kamata su ma a waiwayo su saboda wannan kokowa ta ci gaba a nan zance muku mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah kai mu inda za ka hadu da mallam Habibu Garba dangane abin da ke ci musu tuwa kwarya yadda ya kamata ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio Kalangu mu huta lafiya